al'akalu bil mala'iki ai bai da fasara da sisa ko mutum ce maka za ka gani zan maka da sisa kana gabon arziki zai ma sai ka kuma ka cewa na gode Allah ya saka da alherin kai mai wannan da sisa nan na gode na gode ka nuna shi gobe ka ce wannan yake zai min da sisa zai taimake ni min da sisa kada jin da shi saka sun tsiya ci. shi ne mugun abu ne dasa abu abun ne abu da zai illantar da illanta ka wa min zalika al akalu bil daga cikin bidiyoyi ce da cokali wa gairuha wa huwa bid'atun makruha ci da cokali ba to kin zai faɗo dalilai وفي المدخل مكروه ne yace karatu tanzihi ne zai yi cin kila ba komai wa fil madkhal yanbaghi Allah ya kula bi hadhihi al malaiq kada ya ci abinci da wannan cokali wala bi gairiha saboda kaga dora fa cokali sai ka ɗebo shinkafa ka wurga cokalin a cikin bakinka haka tanɗe kamar yawa da mutuwa mutane ke cika abinci ba don sabo ba ai da abincin ba zai ciwo mun ga yusuf ya sa in gari ne ya juya ya juya ya cakka masa ya wurga ya haka zai zo har da ilashe tsokalin auna kuma sannan ya sake sashi ina jagula mutane da yawon shi ya zama jiki ne ya zaba damuwa to faɗi to da karan baki ana lankwame shi ana mai da shi abinci ai kaga ba kaman hannu ba kaman hannu yanzu ke da igiyar gutsura kaga bakin sa zai kai kaga ba zai sake mai da hannun a ciki ya mutsaya ya mutsaya ya mutsaya kuma sannan a hannun ma turawa zai yi ba za a san hannu gaba ɗaya in ka ga mutum ya tura ya tsosa sai dai salamu shi ne kaɗai in ya ɗebi miya wannan ta zubo nan wani tura hannu gaba ɗaya bakin ya tsotsa ya sannan ya bi ilahi ba in an ji kuma ka dabana shi cikin ƙwarya in ya samu miyar mai miyan kuɓi ya ku ba ma sa sabo ya sama ba a jaban shi ba a kyama shi hata ce ake cewa ya wuce iyaka ya yi wa daidai wa ya yi daidai shi wannan ai nau'in menene ce oho kai dai gyara kayanka abin da ya ce makaruhi ne bai ce haramu ba ɗan wani zo ya cin abinci da cokali haramu ne ce a kawace wuce iyaka mu da hoto sun dan ya ce mana makaruhi ne kila an ji an bi karatu tanzihi ne don yin abin da bai dace ba ne ba ya ce mu a ce maka aito shinkafa wane ne yanzu ba ka gani ba malam mustapha ba eh, cani suna cin abinci da tsinke ba ga wanda je garin su can ka iya ci wanda kuma shi ne ba yawa kwanne mai zama a wurin da ina san shi na ɗaukar ko ban san shi ne ba <laughs> na sanai da shi ka iya ci da shokar da ya tsinken sai ka zo ka ce wata za ka zo ka koya min amma fa ba da lokaci yanzu <laughs> zan nemo ka za a yi na aminu na aminu a kai ga mai kuma ga esma can da zai zana kai daga katsina ba can wuri ka za ka je ka je ka ya ka ne ina ga ko a hoto da kiri kuma amini ne biyu aka zaka suna ce da yatsa to wanda yake tsabe shi da tsinke mu dai mun yadda mun ci dan wake ko yawa dan wake yana da daɗi da tsinke eh? kaga kaga abin nan me yake da suna eh, kash coka tsinke tsinke eh, shi ne sunan dan wake kaga an ka ke shi ka tura shi can ciki ebo mai ko da ɗan yaji yaji to to nan mu balaga ga wani ya ce da tsinke an ce an yi abin nan mutu sa kansa zai yi abin da zai ci da hannu rage wacin shinkafan da wala <laughs> eh? me ban ji ba a ai wanke ake ba gara wanke ba to sun da kaka ka wanke ya kace dai ba za ka samu na ka samu na hannunka ya zama teburin jagula wanda abin ce ce tsaya tsaya tsaya jagula iya gaban ka ko <laughs> karatu ya bi ta kai <laughs> ya bi ta kai kuma sa kanka kai ne ka riga ne ka sa kanka ninku duk abin da ka saba kanka to wani shi zafi ya yi bakin ko ka saba da shi لا يأكل بهذه البلاء ولا بغيرها وذلك لثلاثة أوجه جسيرا الوجه الأول مخالفة السلف دي في ذلك ببا كينا سابا مغواتا أي بضاعتي بابو شيني بازامنا أقوي والثاني أنه يدخل ذلك آه، في فيه ماذا نتكلم نقول إن الأنبياء دم مثلا قات أبو نيماس وفي آه، شو قد هالنص تكلم شو كان تكلم بعدين ثم يرده إلى الطعام وقد تقدم آه، عنه إلة البني والثالث فيه نوع من الرفاهية أقول نوعي نجل من كي اللهم إلا أن يكون له أذر سيدين دا أذري فأرباب الأعذار لهم حكم خاص بهم معلوم ga ya isa ka ji yau karatun cokali in mun samu mai abin nan ma yi da naam madari naam hmm? Karatonga gaba eh?